Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata, masu mu da mu a duk inda kuke a faɗin duniya, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Juma'a. Goma sha shida ga watan Zulkaida, hijar annabi rahama tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wacce ta yi daidai da ashirin da hudu ga watan mayun shekara ta hudu bayan aihuwar annabi isa alaihi salam muna godiya ga allah subhanahu ta'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya dai yarda ya amince ya sake sada mu da ku a cikin wannan shiri na wannan rana muna ci gaba da roƙon mahalicin kowa da komi ya yarda ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma ganar da mu karya-karya ce ya yarda mu nisance ta tun bayan kwaruwar al'amarin 26 ga watan yulin shekara 2023 da ta gabata wanda a sanadiyar shi ake ci gaba da yin garkuwa da zababben shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad bazum da iyalin shi ba bisa kan ka'ida ba da kuma saura ma'abuta demokaradiyya cani da kuma wasu mayagurban 'yan siyasa masu kwallowa da zuciyoyin karhe. waɗanda babu tausayi balantana imani cikin zukatan nasu kafan cakalar da komi cikin ƙasar mu ta Nijar sun ce babu tsaro Allah ya bayyana ma duniya baki ɗaya cewa abin da suka kwaɗi ƙarya ce suke magana banza da wuki ce idan aka kesta da shekaru biyu baya da suka gabata da abin da ke faruwa yanzu a iya cewa abin ya yi kamari da kusan kashi 64 cikin ɗari. kenan jama'a mu gaya makan mu gaskiya Allah guda ɗaya yake baya da abokin tarayya kuma mun yi imani mun yarda annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi manzan shi ne kuma bawan shi ne ya zo mana da saƙo bai bar makara zuba ba ko kakin ya koma ga mahalicin shi abin da ya kwaru shekaran jiyaccen a barikin sojoji da ake ce ma fasta avance na boni abu ne wanda yake ɗokar hankalin al'umma ko baya gare shi an yi jerin hare-haren nan da can a sassa daban-daban na kasar mu to amma abin da ke ba da mamaki yana tayar da hankali matuƙa gaya shine sanarwar da ɗannan sojoji goma sha biyar da kuma na sha shiddan su wanda aka san da suna cani suka yi ta hanyar nunawa kamar abin da ya faru bani bisa ga dukkan alamu ba abu ne wanda ya sha musu kai ba saboda na yi imani da Allah waɗannan mutane ba su faɗa ma 'yan nijar gaskiya ba menene ake tsoro menene ake ɓoyewa kuma akwai jerin tambayoyi dangane da abin da ya kwaru bonni kakin tawaga ta jami'an tsaro fds kin da za su tafi yara tisaj ta je ta gani da idan ta menene gaskiyar abin da duk ya kwaru sai aka ga wai sanarwa ta hito aka ce mutum bakwai ne kuma an kashe yan ta'adda goma an kuma kone wasu kwarorin motoci jama'a fi sabilillahi rainin wayan ya yi yawa jami'in tsaro mutum ne wanda ya kamata a sakon farko a girmama shi a darajanta shi a karrama shi a mutunta shi ko bayan rayarsa rayuwar shi wannan ba shi ne karo na farko ba jama'a ana yi ma mutane lullubin tugulmas ba a son a gaya ma mutane gaskiya abin da ya kwaru ita tawaga wadda za ta ta yara tisash kakin ta je sai da aka yi kwana biyu shin saboda Allah da annabi ga wanga zahi da ake yi kaka rayuwa za ta kasancewa ga mutanen da aka kawo ma harin ba zata wasu suka watse suka bi daji wasu suka shi ciwo wasu suka rasa rayuwarsu in ba a ta yi aka yi ceto aka yi zabarinsu ba har da sai da aka yi kwana biyu jama'a kuma a zo a ce mu mutane a'a ta yi kara ta yi icci ƙasarmu tana tsananin buƙatar a agaje ta a cece ta a kare ta daga har-haren ta'addanci a ce sama da ofisiye bakwai su komo cikin gari suna shan sanyi a ce sai a bar ƙananan yara waɗanda ba su da kowa sai Allah a ce su ne za su tahiya a madadin waɗanda ya kamata su shiga gaba tun daga nan aka sha kuri. kuma babban walakanci da cin mutuncin da aka yi ma wannan ƙasa tamu mai albarka shine soji su zo su amshi iko da ƙarhin bindiga wai su ce babu tsaro kuma wai su tahi ba kumiya ba tsoron Allah su kwaso sojojin haya wai su zo su ba su kariya jama'a wanga abu in ba wanda ɗan ta'adda ba wa ka yi dai jiya wajen karfe bakwai magariba ta shigo dole aka dakatar da wannan aiki na ratisaj a hito a gama mutane yan uwanmu nahu muka rasa cikin wani irin yanayi aka isko gawayensu nan kuma cikin irin wani yanayi aka turbide su shin jama'a zama za a yi kullum muna aikuwa rana na kashewa inda gaske ne ku kuna son ƙasa da al'ummata. kai kuna hitowa ku nemi al'ummar ƙasa gawara ku ce kai jama'a abin gaba mu iyawa amma sai a ce a ta dilmiyewa har ina za ku tsayawa kadiba ka gani rainin wayo tsananin yayi yawa a daidai lokacin da ya kamata a ce an zabura ko ana ha maza ha mata ashe a agaji jami'an tsaro fds kinmu da suke neman a basu hannu ashe a agashi talakawa bayan Allah da 'yan ta'adda suke nan suna kashe kowace sahiya gami da marice sai a ce an kwashi tawaga ta sojoji an kai wajen gegime wajen agadan don su tsar papalai ko kuma a ce gaba na rundunar sojoji ya tashi wai da babbar tawaga ya ta wai ya je kallon a manajaman iduro agricole shin ba sai jama'a suna da lahiya ba sa'an nan za a zancen noma shin ba sai sojojinmu suna da natsuwa da kwanci hankali ba sa'an nan za a zancen noma jiragenmu da aka ɗoka aka kai mali aka kai burkina ina zancen su duk wasu maganganun da kuke kuna cewa 'yan ƙasa suka sa ku billahi la zila ilaha illahu magana banza da wuyi ce 'yan ƙasa kun hana su motsi 'yan ƙasa kun sa musu tsoro 'yan ƙasa kun raba kanun su 'yan ƙasa kun walakanta su kun walakantar da jami'an tsaro FDS ku kwarori goma sha biyar da na sha shiddan kucani kuma mu gasa ce muku 'yan ta'adda wallahi 'yan ta'adda kuke kuma yanzu gashi nan kungiyoyin 'yan ta'adda suna watsa bidiyo ko ina cikin rezo sosiyo suna yawo su ɗiyanmu da ƙannanmu guda shidda da aka gwado mana kotansu hankalinmu duk ya tashi ne makomarsu su ba 'yan nijar ba ne saboda nijar suka sadaukar da rayuwarsu har suka shiga halin da suke ciki yau mun gani hotunan da suke yawo saman shafukan sada zumunta na zamani rezo sosiyo motoci da aka sayi da zuwa 'yan nijar ga sunan yau hannun miyagun ɗiya 'yan ta'adda mota ta kai goma banda waɗanda ake cewa an ƙone banda bindigogin da muka gani da yawa ɗaruruwa wannan abu jama'a bai isa ta da hankalin al'umma ba abin da kenan yana ɗar ma mutane kai an ga shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad bazum a duk lokacin da aka taɓi ɗan Nijar ko da guda ɗaya ne ko aka taɓi jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka sai ya tafi cikin gaugawa ya je ya jajanta musu ya ƙara musu ƙarfin gwiwa ya je ya yi ma al'umma wannan yanki gaisuwar ta'aziyya to wai kai babban dogarin kwa da shugaban ƙasa kacce wai ka amshi kacce yanzu kai ne yau wata goma ana kashin uwayenmu da ɗiyanmu da kakanninmu ka hito ma ka je ka jajanta abu ya buwaye ka wai cani dan Allah baka hitowa ka gwada ma mutane kai lalle soji ne ka je saman filin daga in mutuwa in rai a sanda su ma waɗanda suke mutuwa saman filin daga 'yan Nijar ne rai guda ke gare su kuma ba su yi mutuwar banza ba sun mutu saboda ƙasa kuma son ƙasa wajibi ne wanda ba son ƙasar shi ba da imani an ga Idrisa Debi saman filin daga ya mutu ƙasar shi suka yaba mai suka taɓa saboda bai mutu kan banza ba kai ko irin turbuɗa gada ake yi ma jami'an tsaro fds kinmu da ake kawo su makabarta inda ake turbuɗe su ko shi ya buwaye ka ballantana ka je saman filin daga kuma sa'annan ka ce wai kana sa a kire ka wai shugaban sojoji ba nan shekaran jiya muhammadu lamini ya hito ya ce ma mutane ai daga benin ne ake horar da 'yan ta'adda ana sako musu su suna kawo musu hari har ya ce wai suna nan farka da w yo farka da w mi ake jira da farka da tun da hakkun san 'yan ta'adda suna can farka da w ba a zuwa a je a zuwa a nanake su mi ake jira tun da kunci ku saboda ku kawo kwanci hankali da tsaro ku wargaje ta'addanci kuka zo to me ake jira shin ba kumiya bane ku ce a'a wai suna nan farka da dubul farka da dubul ba cikin Niger take ba sa'an nan kuma ce wadda Muhammadu Lamini yayi ai wai daga Benin ne ake sako musu yan ta'adda to wanga hari da aka kawo bani waɗanga bidika da muka ga suna yawo magana ce aka irin ta mutanen Burkina kuma waɗanda suka kawo harin cikin Burkina suka shiga ina IS to ƙarya ce ake makorama ruwa na rahi tun da an gasa a ba mai abu abi ne ya zo ya saita ƙasa da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.